أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ومسهما على الجمجمة ومسه da shafan ma alal junjuma ce abinda akan boguwa abinda ake ce ma junjuma a kashina na na kai kashin kunya wanda ya kasance duk ya zagaye kai wasu maluma sun ce kuma mu mu ra'asi wasu maluma sun ce a'a abinda da ake kira junjuma su dukkanin kai gaba ɗaya to shi na mallan ce wa masu ma alal junjuma ce saboda sabani gare shi abinda sai ce wannan bai ce masu ra'asi ba saboda suna cewa abinda ake ce ma ra'asu watan ko farkon kai da asuna ƙarshen kai da asuna saboda mi Allah shi na cewa famsa ko bir usikum famsa ko bi usikum ku shahe wannan ku dan an kace a shahi kai famsa ko bi usikum wasu maluma suka ce wannan ba tab'iliya ce wasu ko suka ce wannan ba za'ida ce in mun ka dauki ba tab'iliya ce ku shahi sashen kanku ko sashen kai an ka shafa shafa ta yi to bisa ga wannan a imamu shafi radiyallahu anhu ya tahi akan wannan ba tab'iliya ce shi ma abu hanifa ya tahi akan cewa ba din nan tab'iliya ce imamu malik radiyallahu anhu ya tahi akan cewa wannan ba za'ida ce ba tab'iliya ba ce wannan ba za'ida ce zamanta za'ida kana cewa wata a hassu bi saubihi ai a hassu saubahu a hassu bi saubi fulani bi ma'ana a hassu saubahu na rikituwahi ne to shi kuma a ka kace ba wannan sam'iliya ce suna da hujja ya zo cikin a maganar larabawa ko fadawa sun ta akan cewa ba na yadda kuwa tab'iliya suka kawo hujja da kauni wani mawaƙi da ka cewa sharimtu bi ma'il bahari eh, sharim da bi ma'il bahari sun sha bi ma'il bahari ai ba yan nan tab'iliya ce daga sashe na ruwa na ban gulbi dan zai ba su mai ruwan a gulbi gaba ɗaya sharim na sun sha bi ma'il bahari sun matarafa'at da suka sha sannan suka daga su kai sama sun gizai to wannan cewa da bima al-bahari wannan ba ke nan tafiliya ce don haka shafi radiyallahu anhu yadda akan cewa ana shafa sashen kai abu hanifa ta aka ana shafa sashen kai wasu daga cikin ashabu malikin sun tahi aka ana shafa sashi kuma sun ka ce ana shafa sashi abu hanifa ta aka ana shafa rubu'in kai in an ka shafi rubu'in kai an shafi kai wasu daga cikin maluma to shi abu hanifa ya ce wanda shahirbu in kai ne ya shahi kai amma kuma hannu za a shafa da shi kashi kasa yatsa uku in ka shafa da yatsa ya shafa ba ta yi ba ko in ka shafa da yatsa daya sai dai uku ko abin da ya uku haka shi ne shafa amma kada a shafa da yatsa biyu ko kuma a shafa da yatsa daya gun abu hanifa kenan a wasu daga cikin asabu malikin sun ka tafi akan cewa shafa sulusin kai ya isa wasu daga cikin ashabu malikin sun kace akan cewa shafa sulusaini ya isa shafi idan Allahu an yace duk abin da ake kira shafa in ka shafa shafa ya isa wasu daga cikin ashabu suka ce ko kwara uku ka shafa na gashi shafa ta yi to shine nan shi na ce shi malam sai ya hau masaba ta imam malik radiyallahu anhu yace wa masu ala junjumati daga cikin farilloli na arwalla farilla ta uku masu shafin ma ala junjumati abinda aka gaba kai abinda aka ce ma junjuma watan ashina wanda kasance zagaye kunya gaba ɗai ashin da zagaye kunya shi ake kira junjuma to a shahe shi gaba ɗai bi azumi su da gairi shi haɗa tare da ƙasa na kai kai ne sai ya haɗa da ƙasan kai kai watan ai wannan ga su dugu a su dugu ma bayan al'aini ilal usni Dan nan zuwa nan shi aka ce masu dubu to wannan kashin gashin da aka sama gare shi cikin ka yake don haka in ka taho wajen sha hakai tun da kana bisa ga masaba ta imamu malik radiyallahu anhu to sai ka sha hakkashin ga wanda ya kasance akwai gashi saman shi sai ka gama da shi wajen shafa shina cikin kai amma albayanun da zai kawo kuma shi kuma fari wanga da a can sama wanda a saman kunne ga wata dunan tuken kunne to faɗin ga wanda kasance tsakanin wasannin ainihin kunne da izaru ga izaru nan